alaikum masu kallo da sauraron tashar NTA e Hausa tasha ta 165 kan tauraron dan adam na Startup. A daidai wannan lokaci da ni Aisha Abubakar Muhammad zan gabatar muku da shirin ina dalili. Shirin ina dalili shiri ne da yake tattauna akan matsaloli daban-daban da suka shafi al'umma. muga irin gudunmawar da za mu bayar domin a shawo kan wannan matsala. a wannan makon ma shirin ya samu bakuncin bakinku ba kuma baki ba ne domin mu tattauna wasu masu ruwa da tsaki ne akan harkar matsalar fyaɗe wato sp salisu a gaisa na rundunar 'yan sanda ta ƙasa da kuma halilu adamu darakta haƙƙin da adam ta ƙasa to sp da kai za mu fara a wannan mako to a tattaunawar mu kaji inda barista yi magana kusan matsalar nan fa duk tana kanku idan mutum ya kawo korafin ma wani sa'in ba za ku saurare shi ba sai ku hantare shi ya gudu <laughs> ko kuma a fara magana ta yi ga me laifi an gani ba amma ba za ku gurfanar da shi a gaban shi ya ma yarda ya yi ba ma kan an gani ba shi da kansa ya ce yi to ba to ban kacilin fashin ki ba hajiya mm. kin san su su barista dama kokarin da suke yi kusan abu ɗaya ne dai an ce dodo ɗaya muke matsafi eh. a ah, shi laifi dukkan shi zargi ne ake yi zargi ne kuma zargin nan baya tabbata har sai an tabbatar da kwakwara hujjoji ba ma hujja ba kawai don cewa wane shi ya man kaza bai gamsar ba bai wadatar ba wani eh, shi ya aikata bai gamsar ba bai gamsar ba to saboda wani sai bincike ya gudana da hujjoji bisa tanaje-tanaje da dokoki da tsare-tsare gabata idan aka yi wannan ta yin haka din ne shi zai ba da dama a gabatar da wanda ake tuhuma a gaban kotu hmm. duk da a wancan shiri da ya gabata barisa ya yi suka ko kuma ya yi kokwarin zargi a ga hukumar 'yan sanda ko hmm. kuma ga yadda ake gudanar da ayyuka to duka wannan zai yiwu amma muna ɗaukar ƙwararren matakai idan an samu irin waɗannan ƙorafe ƙorafai a je ga mataki na gaba domin samun hukunci hmm. idan ka yi zargin cewa ka je a karamin ofishi na 'yan sanda ka yi hmm. koke ba ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki ba kana da dama ka matsa na gaba kila daga karamin ofishin 'yan sanda na gunduma dpo yauwa za ka iya matsawa gaba zuwa ofishin area commander ko kuma har ga kwamishinan 'yan sanda na jiha ko kuma ofishin babban sufetin na 'yan sanda ko kuma mataimakin shi na shiya eh. duka ofisoshi a buɗe suke sannan kuma akwai nambobin waya da hanyoyin sadarwa da muke sanarwa mm. wanda in kana da irin wannan korafi mm. kana jin cewa ko kana tsoron cewa in ka je ba za ka samu wannan adalci da ake nema ba mm. to za ka iya shigar da kokenka ko karaka ta wannan eh, tsari amma a nan makasudin ne kamar yadda na faɗi da farko a wancan shiri da ya gabata shi ne wanda ya laifi a tabbatar da ya yi laifi mm. domin an ce da ka ɗaure mutum goma ba su aikata laifi ba mm. to kuma duk sake su ka kama kwara daya da ka san ya aikata wannan laifin mutum ya ce ya aikata da kanshi Ito. Eh ga hujja wanda aka yi wa abin nan ya ce wane ne ya mun na gane shi ito eh a kin san rayuwa tana da wuya musamman a wannan lokaci mm. mun samu irin waɗannan korafe-korafe yanzu misali ƙila wani abu ya haɗa ka da wani kana son ka ci zarafin shi ko ka ɗauki abin nan bai bai yiwuwa ka ce awa ne ya yi man kaza mm. to idan mun ko muka tafi a haka mm, to akwai babbai matsala mm. wanda kuma ba akan haka ya kamata a ce an tafi ba so shi yasa binciken yake da kyau a gudanar da shi a samu shaidu ba lallai ko da na shi sa na farko ɗaya daga cikin shaidun da ake bukata na likita na likita to ko ba wannan bincike wani abu ne mai fadin gaske da wanda ba nan za mu zo mu ce mu baje ake ba abu ne ma na gaggawa ba ba abu ne na ga a bincike na dauka shekaru ba a kammala shi ba mm. to saboda gajen hakuri da kuma rashin sanin yadda aikin yake gudana sai kaga cewa ana ta kokin cewa a'a mun je an ce yau ka dawo gobe ka dawo da hasa to kirin da muke ma jama'a su ba mu haɗin kai mm-hmm. su ba mu haɗin kai su kuma ba mu goyon baya wajen ganin cewa an samu nasarar dukkan su kuma fahimci yanayin gudanar aiki ba abu ne na gaggawa ba masu kallon mu kun da ji ba dai abu ne na gaggawa ba ko da ga wanda ya aikata laifin kai ka sani su a tsarin da doka ta ba su sai sun yi nasu binciken domin su tabbatar cewa an aikata wannan laifin to sp a gaisa ka kare kanku kenan ba magana gaskiya ce ba magana <laughs> kariya ba ce ba ai dukkan shi dan adam kamar yadda bahaushe ce azizi ne mm. eh, ba kuma aka taru aka zama ɗaya ba mm. a dukkan cikin ita lamari na rayuwa akan samu bara gurbi da bata gari mm. to ko shakka babu muna da matakai da muke ɗauka idan an samu irin wannan korafe-korafai da koke dangane da jami'anmu abin da ya shafi gudanar da aiki barista na dawo gare ka kusan in ce ku ne kuke fama da wannan korafe Ka ji kuma sp ya yi kokari don ganin ya kare kansa kuma ya fahimtar da al'umma cewa ba wai suna kin saurara ba ne ko su da doka ta ba su wata dama ne sai sun bi matakai-matakai wannan yakan ja har a ɗau lokaci mm. kai kuma da ka kawo korafi sai ka ga ba ma a saurare ka ba shin wani hanyoyi kuke bi don ganin kun lallaba mutanen nan mutum ne aka yi mishi laifi da yake bukatar dama a zaunar da shi a mai wata nasiha wasu matsalolin masu kan taɓa kwakwalwar mutum kamar yadda na ji wani matsala da ta faru a karamar hukuma wata ƙaramar hukuma a kaduna wanda mm, mm, mm. uban yarinyar ne ma yarinyar har a yanzu tana fama da matsalar kwakwalwa uwar ma haka ana kokari ma a lallaba ta cewa ta haƙura ta ce to ta kuma zama da shi da mi to irin wannan wani abu ne da yana buƙatar ta rashi da gaggawa ko ba a je asibiti ba gurin 'yan sanda kamar yadda muka faɗa wasu basa so kuna da wani bangare ne na musamman da kukan zaunar da irin wannan ku musu nasihohi ku dan musu wani jawabi da za su dawo cikin hankalinsu eh, kwarai da gaske muna da counseling section eh. wadda idan suka taho kamar yadda nake ga muke wani zubin a gigice suke tafowa da alamar abin zaga mutum kawai a kidme yake mm. so idan ya taho sai a zaunar da shi a masa counseling in first mm. kansulin din nan jos kawai hankalinsa ya dawo jikinsa ko kuma ya samu hankalinsa ya kwanta da mm. kafin nan dan sai mu ɗau matakin mm. to duk da cewa ba ni so dai in sake maimaita menene mm. salihu din ko kuma shi ainihin wanda ke representing kuma 'yan sanda eh, eh. amma a gashin gaskiya wato batun bincike ba hujja ba ne a ce a ta jan bincike wajen shekara da shekaru idan dai da kayan aiki kamar yadda na faɗa eh, a satin da ya gabata fisa bilin yan hukumar yan sanda akwai matsaloli da yawa da suke tattare da ita su dai ka san ba magana za su iya yi ba mm. suna nan kawai kulle da ita ne kawai haka nan ake ta tafiyar mm. amma suna da matsaloli da yawa na gaya miki akan cewa idan abin da suke bukata yanzu na yin binciken kwakwa mm, ba su ma da ita ko kuma suna da ita ko bai wuce ko ko ba a kasan nan gaba da ka kaga shi ma wannan matsala ce na biyu hatta takardu na rubutu haka wani lokacin ka je police station babu ita karshen ta sai ga wadda kai ka karan kawai shi za a ce maka cewa kaga ba ita eh, so nawa muke gani ko motocin yan sanda kan titi mm. kana ganin su yadda take a daddafe suke amma saboda ba a ba su abin da ya kamata so duk eh. irin wayannan al'amarin eh. shi ke tattaruwa kawai ya zama musu matsala shi yasa wasu su mm. da ba su da tsoron Allah mm. sai su koma kawai jama'a ne zai rika providing irin wayannan abin da ya kamata wanda kuma bai kamata ba wanda kai da ka kawo korafi wanda kai da ka kawo korafi kuma wanda bai kamata ba alal misali yanzu yan sanda suna da hadda suna da mm. wai dex mm. da ya kamata ana kula da irin nan al'amarin mm. amma wayanda ake dorawa a gurin suna da wannan ah, me zan ce professionalism ina na irin handling wannan eh, sun babu kware kan kwarewa eh, kan bincike eh, kiran ba su da shi bai wuce kawai za a samu wani constable ne kawai yanzu da kawai ya gama karatunsa sai a dora shi akan wannan dex akan cewa shi zai saurari wannan abin nan ba a kaga ba zai yi ba shi kansa yaushe karasa da kansa eh, balan tana ce har zai kwantar wani hankali hankali ko da yake duk irin irin wayannan matsalolin ko da yake ba so in kace numfashin barista ba eh. a ah, ko shakka babu a ah, irin waɗannan matsaloli za mu ce wani abu ne da a can baya aka sha fama da shi amma yanzu kamar yadda nake ma magana a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar ah, 'yan sanda ta ƙasa hmm. wato igp muhammad abubakar adamu hmm. ya yi hubasa ta ganin cewa duk waɗannan matsaloli sun zama tarihi ko shakka babu mun san inda muka waro baya kuma mun san halin da muke ciki a yanzu kuma mun san inda muka sa gaba kamar yadda ka ba wai ne ba mm. akwai waɗannan masu an sa waɗannan mm. koke na mm. musamman a kowane mataki na hukumar 'yan sanda tun daga division har zuwa area command har zuwa ofishin commissioner har zuwa baki daya a nan abuja akwai ofis na musamman da ke mm. kula da sha'anin da ya shafi mata da yara da irin waɗannan laifuka mm, da mm. dangoginsu magana kayan aiki kuma ko shakka babu kamar yadda ka sani ko kuma jama'a ya kamata su sani shugaban muhammadu buhari ya amince da kafa wani asusu na musamman da zai kula da da jibanci sha'anin yan sanda mm. musamman na meye su wanda aka dauko tsohon shugaban hukumar 'yan sanda wato igp suleiman abba mm. mai murabus ya jagoranci wannan hukuma mm. ita wannan hukuma ita suke da alhakin tallafa ma 'yan sanda da kudade na aiki da samar da kayan aiki da horo wanda ina tabbatar maka da cewa ba wani lokaci mai tsoba ba za ka ga canji canji fiye da yadda kake tunani to muna nan dai muna sa ido muna bibiya eh, insha Allah muna bibiya mu muna sane da wato ainihin kokarin da gwamnati take yi eh. na kawar da irin wannan matsalolin da suke a ƙasa eh, amma kuma wani zubin ta ma wuce wannan saboda mm. gaskiya wato akwai hoɓɓasa da ya kamata 'yan sanda su yi mm. batun training personnel mm. galibi za ga mutum wato shi da ke can kasa shi mm. bai damu ba watakila kai yana ganin bai je nesa da sauransu ba so aikin kansa ma watakila bai samu aikin da yake bukata ba shi dai kawai ya faɗa kansa 'yan sanda eh. so haka kowannan kanta matsala ce so za ki ga cewa yawanci na ƙasan nan sun fi kawo matsaloli sun fi kawo matsaloli mm. yanzu zaka samu mutum kamar alal misali yanzu shi labin da yanzu yake sp eh. ai haka ba zai yi irin abin da yara kanana suke a eh, ƙasar nan ba amma kuma matsalar shi ne mm. me yasa ba sa horar da su kuma sa musu ido kullum yau akan abin da suke ah, yi wato har ila yau dai ba rasa eh. ban ilin numfashin ka ba <laughs> idan kai magana irin wannan yanzu ya zuwa yanzu kamar yadda na faɗi maka kalkashin jagorancin wannan shugaba namu IGP Muhammad Abubakar Adamu mm. da goyon baya da yake samu daga shugaban ƙasa wato shugaba Muhammadu Buhari mm. ana iya bakin kokari domin duk waɗannan matsaloli da ake gani a baya don katawa da su yawa sun kau dalili kuwa misali a kwanan nan ba da jima ba ana ta kaddamar da wani kwamiti na al'umma da zai rika aiki da hukumar 'yan eh, sanda ka fada da ka fada eh, community policy advisory eh. committees hmm. a dukkan matakan shiya daga kananan hukumomi zuwa jiha hmm. da ƙasa waki ɗaya duka akwai yanzu waɗanda ana amfani da shugabannin al'umma sarakuna ne mm. malamai da mm. masu fada a ji domin tun daga ɗaukar shi ɗan sanda da kai magana kurtin ɗan sanda za a tsaya a sa ido kada a ɗauko ɓata gari mm. mm-hmm. kamar da yake cewa irin turin jeka ka mutu jeka kawai ka shiga mm-hmm. ɗan sanda to ya wuce nan yanzu haka saboda haka ko shakka babu yanzu za a sa ido lallai duk wanda zai shiga za a ɗauka a matsayin jami'in ɗan sanda a kowane mataki sai al'umma sun tabbatar da cewa wane mutumin kirki ne wane nagartacce ne ba za a ɗauki ɓata garba ba kamar yadda mutane ke zargi da kuma suke mm. ganin cewa abubuwan da suka faru ne a can baya mm. to yanzu lokaci ya kau da duk wannan insha Allah zai zama tarihi barisa a alƙalaman bayanai a halin yanzu iya adadin wanda kuka samu rahoton aikata wannan laifin ya yake abinda nake nufi ƙananan yara ne ko wanda suka data gaskiya al'amarin abun wato kusan gaba kiɗe ne ko yara kananan ko manya ko mm, tsoffi mm. duk gaba kiɗe ne amma ta fi shafin yara kanana mm, sosai yanzu dalilin kuwa wanda watakila ba tabbas bane shine akan yi zargin cewa wasu saboda tsafi ko masu bukatan ko mulki ko kuɗi ko wani abun nan shi yake sa su irin wannan harkayya eh. wani sai a ce musu a ah, sai su samu yara kanana ko wanda mm. sauransu kamar yadda dai na ce maki zargi ne amma yawancin korafin da muke samu wasu zubin a kama because wani lokaci ba za ka iya ba da bayanin me zai sa mutum yanzu saboda Allah da annabi yana wajen kusan shekara arba'in mm-hmm. ya samu yata wajen shekara wata uku ya ce kwana da ita da wani walaki so iri irin wannan al'amuran shi ke samun mutane suke zargin cewa watakila mm. ko don saboda ko matsafansu ne suke gama cewa sai kayi kaza ka zama da sauransu so a kashin gaskiya wannan lockdown din kuma ya daɗa ma zazzafa abin mm. saboda kusan a dacen watakila shi wadda ke irin wannan laifin mm. yakan fita waje ya je tadda ko karuwa ko kuma wata abu ne ya yi harkayyarsa da sauransu amma gashi nan yanzu yana na kulle mm. kuma yara kanana suna da bebe shi da sauransu so sai taken advantage din irin wayannan abun suna ta yi. so mm. bisa ga diddige dai a cikin wannan al'amarin gaskiya alkaman da muke da shi ta tashi sosai musamman mm, wajen lockdown din nan akwai kuma awareness din yanzu mutane mutane suna fitowa yanzu suna ba da rahoto game da abin da ke faru ba kamar ada ba kamar ada da ake tarin ba so a kashin gaskiya akwai wannan awareness kuma shi muke kokarin cewa a yi sustaining wannan a ci gaba da ita eh. saboda mutane su fahimci cewa boye wannan gaskiya ba alheri ne ga al'umma ba ba shi da amfani ba bisa ga wanda aka yi wa da al'umma kanta da kuma ainihin abu nan barista ina mafitar wannan abu sannan shin ba ku da wani tsari da za a daina nuna wanda aka yi wa laifin sai wanda ya aikata din tunda an fi yayata wanda aka yi wa kan wanda ya aikata to galibi dai ba san wannan tambaya ya kamata da <laughs> dan sanda dan sanda because <laughs> yawanci yanzu eh. za ga cewa ko shi wannan din mun sha korafi gare su akan cewa ba daidai bane hakkin dan adam ne tunda shike yanzu wannan matakin da suke ɗaukawa na nuna mutum wanda ya yi ko laifi ko wanda aka yi wa laifi gaskiya cin zarafi ne saboda kotu ce kawai take tabbatar da cewa ga mutum ka yi abu kaza in ka haka kusan ka nuna kan cewa kwata-kwata wannan ka gama passing judgment din <laughs> kenan shi ya aikata eh. so kuma baishin haka aladance kamar yadda muke faɗi ka bayyana mutum ka nuna shi ga yadda yake mm, mm, mm, ya ainihin community dinsa za su karɓe shi da sauransu to ka gama exposing irin wannan abun so a kashin gaskiya wannan bayyana masu laifi ko kuma wanda aka yi wa fyaɗe da 'yan sanda suke yi mun sha faɗa musu akan cewa wannan shi ma cin zarafin adam ne bai kamata ba yana da kyau watakila suna yi ne don saboda ko wa'yadda suke kokarin su yi ya to kamar izina gare su da sauransu a barista ba ma ta bangaren yan sanda ba don kamar yake a doka irin haka din mm. idan sun tara yan sanda ba a nuna fuskar mutum a dokance eh, eh, laifi ne <laughs> laifi ne gaskiya mm, mm. kuma kuna yin korafi akan haka so shi yasa ake guda um, al'umanci shi kansa me asalin kuma me dalilin ma da zaka irin wanda nuna hoton mutane me dalilin sa a al'umance nake nufi cikin al'umma da abin ya faru mm. maimakon wanda ya aikata a fi sai a ce wance ce aka yi mata kaza wance ce aka yi mata kaza mm. shin babu wani shiri da za ku yi na musamman na ganin an hana haka eh ai shiri nake ga miki kan cewa wayar da kan mutane da ke ta yi mm. shine za a ci gaba da shi saboda shi ma wannan jahilci ne gaskiya galibi mutane da yawa za ga cewa su ganin suke ba wani abu bane tun da an taso haka nan ne dai kawai wataƙila kamar yadda shi ya faɗi kwanakin baya eh. da dazu eh. akan cewa ko mutum ne wanda watakila kake jin hausan da eh, da sauransu in kallon kaya masa wannan kana ganin kamar ka cire abin da kai ka bata mai suna da sauransu so amma da wayewa da kuma sanar da mutane mm. da a gaya mutane duk wanda da yake da tsaki da ruwa cikin al'amarin ana faɗa musu kullum ana ta wayar da kan mutane mm. definitely wani abun nan zai kawo yana daga cikin abun da ya sa muna sustaining din sai yanzu sp a gaisa hajiya barisa ce a tambaye ni mm. wai ila wannan abin ya shafi mu ne mm. to ni a iyakar sani na na farko dai muna kokari da kuma yin kira ga musamman 'yan jarida domin suke tallayi wannan ai gayyatar su kuke yi ai gayyatar su ba nan ba ga kamata ta fahimci wani abu ba su kuke yi abu ni na fahimce ta mm. in na fahimci hajji abin take san ta ambata anan shine eh. cewa me yasa a al'umma sun fi mai da hankali sun fi raja'a mm. akan wanda aka yi laifi sabanin wanda ya aikata laifin to yana ga wannan kira ya kamata ga 'yan jarida ya kamata a da sauran al'umma domin mu 'yan sanda muna iya bakin kokarin mu wajen kare haƙƙin bil'adama na gaya ma na faɗa da farko cewa a madadin a ce an kama ko kuma an ɗaure mutum ba tare da haƙƙin shi ba ya kamata a ce an yi hakuri an ɗauki lokaci ana gudanar da wannan bincike mm-hmm. domin a tabbatar da abin nan ba mu wato irin magana da yake na kamar parade of suspect da mm. muke cewa baje kolin masu laifi eh. ya danganta ba ta hanyar faɗarkarwa ne ai ba wai idan mun yanke hukunci ko muna cin zarafi domin idan ka kalli irin salo da hanyoyin da ake aikata laifi eh. mm. domin jama'a su ji a faɗakar da jama'a mm. wasu kuma akwai irin an aikata misali kamar in ka ɗauki satan mota ko wani abu nan za mu baje ga irin motocin da aka sata mm. idan kai ma akwai ta ka zo ka diba mm, shi ne manufa ba wai don cin zarafi ba ko wani abu musamman idan ya shafi haƙƙi na ƙananan yara da mata a ba mu wasa da shi ba da muna ƙoƙarin mu ga mun kiyaye ko ajiyajiyan jiyan nan ina ga akwai yara wanda shi kakakin rundunar 'yan sanda ta kasa wato dcp frank ba ya bayani cewa wannan ya zama dole ne yara ne aka sata aka yi ta bincike sakamakon wani rahoto da muka samu na an ɗauki yaro ɗaya mm. cikin ikon allah allah ya bamu nasara sai da muka samu yara guda shidda mm. cikinsu uku an haɗa su da iyayensu uku kuma har inda yau take ba a samu iyayensu ba mm. an kasa samun bayanin da zai tabbatar da haka saboda haka dole ya tilasta mana a gwada ma al'umma su a nuna ma duniya saboda iyayensu ko wasu nasu su zo don su yi shi ne manufa gaskiya gaisa ba lokaci a ƙarshe wata shawara gare ka da iyaye ga al'umma kan wannan matsala to a wannan matsala dai kowa ba shakka babu mai ja akai cewa ta zama babban matsala mm. kamar yadda muke ta kokarin wayan ma jama'a da kai muna kokarin mu gano meye musabbabin wannan duk da cewa ba hanzari ba ne ba kamar yadda barisa ya ce da yawa yes akan samu wasu su ce a bokansu ne ko malamin su ko wani matsafin su ya ce su yi kaza domin samu ta biyan bukata ta su ta duniya duk da ba hanzari ba ne ba hujja ba ne ba amma ya kamata al'umma su farga su tashi haƙƙi ne akan iyaye da al'umma baki daya mm. domin ganin cewa an shawo kan wannan al'amari duk wanda ke da haƙƙi ya kamata ya bada haƙƙi ya bada gudunmawa ya bada goyon baya domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala godiya muke barista a ƙarshe wace shawara gare ka ga iyaye musamman ma wanda aka aikatawa shawara dai kamar yadda ni da shi muka bada mm. tun filazar shi ne ci gaba da wayar da kan mutane mm. kuma su iyaye fa su ga cewa wannan al'amarin ba wai za ta bin irin ta al'ada wadda tun can da ake ta yi irin ta boye mm. da sauransu ba su yi kokari su bayyana a biwa mutum hakkinsa mm. ta haka ne kawai al'umma za ta zauna lafiya saboda haka dole ne mu kofofin mu a buɗe take kowa da yaushe da wasu nambobi muna da wasu nambobi amma hakan yanzu ban taho da su watakila wani zubin insha Allah zan taho da shi mm. za su iya samu amma ofisoshi suna bude. ganin cewa ma kuna da ofisoshi a kowane bangare cikin a kowane bangare mm. na eh. ainihin kasan nan su za su iya abin nan eh. su dai yan sanda abokanin aikin mu ne amma kamar yadda yake faɗi kullum yau mu kan samun. tangarɗa eh. saboda watakila ko fahimtar aiki da sauransu amma duk da haka dai ba mu kyale su ba da lokaci ya tafi a gurguje bari tana mashi a duka yan satuka da suka gabata an haɗu tsakanin hukumar yan sanda ta kasa ya faɗi to a ga eh. irin waɗannan sauran ba magana wani ah, abu da aiki mai da na faɗi cewa duka dododo yake matsayi kwarai duka biyu al'umma muka sa gaba gaskiya ne gaskiya ne Allah samu dace amin ya rabbi masu kallon mu kun da ga yadda wannan tattaunawa tamu ta kasance mun tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkar wato salisu a gaisa sp da kuma a rundunar 'yan sanda ta kasa da kuma halilu adamu daga hukumar kare yancin dan adam to farista mun gode sb a gaisa godiya muke godiya muke masu kallon mu duka duka a nan shirin ina dalili ya kammala a wannan mako sai a tara mako na gaba domin ganin wani shirin ni aisha abubakar muhammad nake cewa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ina dalili ya zo gare ku nake cewa bisala